Majalisar Dattijan Najeriya ta kai ziyarar ta'aziyyar Oni na Ife Oba Okuna de Sojuwa de Olubose na biyu a masarautar Ife da ke jihar Osun. Sanata Abdullahi Adamu ne ya jagoranci tawagar sanatocin a birnin na Ile Ife. Anybody who cannot deny the fact of his towering personality, integrity, openness, and the role he played to become one of the major bridge builders for the unity of the federal government of Nigeria. Sanata Abdullahi Adamu ya ce duk wanda ya san Oba Okuna da juwa da ya san shi cewa yana da mutunci, daraja, gaskiya da rawar da ya taka wajen hada kan Najeriya. Ya ce mutum ne da baya yin harshen damo ga al'amuransa. Shi ko sakataren gwamnatin jihar Osun Alhaji Mashud Adoyoti da ya yi wa sanatocin mara balale ya buƙaci sanatocin da su ajiye bambance bambancen su a gefe su yi wa ƙasar nan aiki don a sami ci gaba alhaji adiyoti ya gode wa sanatocin game da wannan ta'aziyyar shugaban majalisar dokokin jihar osun najim salam ya ce wannan ziyarar ta'aziyyar ta nuna haɗin kan najeriya we are a of Igbo, Hausa, and Najim Salam ya ce haɗin kan Hausawa da Yarbawa zai ƙarfafa haɗin kan ƙasar nan Najeriya kuma wannan zai nuna wa duniya cewa kan mu haɗe yake. Shugaban marasa rinjaye a Majalisar Dattijan Najeriya Sanata Goswill Afabio wanda ke cikin tawagar ya bayyana marigayi Oni na Ife da cewa mutum ne da ke haɗa kan jama'a don haka za a rika tunawa da shi akan hakan. Tuni dai tawagar ta sanatocin Najeriya suka kai ziyara ga masarautar ta Oni na Ife a garin Ile Ife. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. mutuwa ba ta kyala kowa ba. Wayoni wai Allah, wai Allah, ni dole an kuka, ni dole an kuka. ni dole kuka tun da daina zamara yayi.